Akalla miliyan 200 na dalar Amurka ne za a kashe a tsawon shekaru hudu a karkashin wannan furoshe da zai karkata kacokam ga ayyukan inganta rayuwar mata da yara kanana a ƙasashen da suka hada da Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Chadi, Mauritania da Niger. Musamman abin da ya shafi fannin ilimi da kiwon lafiya don ganin an magance matsalar rashin ba da mahimmanci ga tsarin sanya sarari tsakanin wannan haihuwa da waccan. Dr. Fatimatu Musa kwararriya ce a ayyukan inganta tsarin iyali. projen ga shi ne za shi bunƙasa duk projejuka da suke nan ga aiki bisa kan wannan hanya ta kilon lahiya ta ba mata incinsu kuma da mata su samu abin aiki da bukata kansu kuma inda maza da al'umma duka za su kama ma mata su samu incinsu kuma su eh, ji daɗin zaman duniyarsu su samu lahiya su samu karatu su samu waye kai don saboda su umfani kansu su umfani gidajensu da al'umma duka. A yayin ziyarar da sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kawo Nishar a ranar 6 ga watan Nuwamba na shekarar 2013 ne hukumomin ƙasar suka buƙaci a tallafa wa Nijar domin fitar da mata daga ƙangi in ji ministar al'ummar Nijar Madam Mai Cibi Khadijatu Dandobi. Cikin wannan ziyara ya zo da babban firizidankin Bankin mundial kama banki na duniya suka zo suka kawo mini ziyara to ga lokacin nan firizidankin namu Alhaji Muhammadu Isu ya ce musu kun gani mu kasashen Sahel da akwai matsala iri-iri kuma gamu da yara na da matasa muna son ku yi mana goyon baya ku sa na hannu saboda alhakin yaran ga mu hidda su yaro ya kamata a bashi abinci mai kyau a bashi tarbiya yaro ya kamata akwai likita in kina da matsala muna son mu kasashen sahel ku sa muna hannu ya zaman toko kiran nan da alhaji muhammad isuf ya yi ba don nijar ɗaya kawai ya yi shi ba ya ce kasashen sahel kyaf gaba ɗaya duka matsalar mu guda take tawagogin ministocin cigaban al'ummomin kasashen da wannan proje ya shafa za su ci gaba a tsawon kwanaki hudu a nan yamai suna nazarin hanyoyin tsara daftarin ayyukan da projen zai karkata a kansu sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger